اللهم فهمنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دبيو قوات رمضان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam hudu ya dace da sha uku ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku miladiya. muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala ya zauna da mu lafiya muna ci gaba da karatunmu cikin suratul kabut za mu tashi aya ta ɗaya, amma za mu soma da tambayoyi da sanarwa insha Allah. ka kai bakin ka da za a ji kai baki yawwa to hakikatan duk wani magidanci har da magidanciya amana ce a kansu ‘ya'yanka matanka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal na amanu ko an fuskakun wa ahalikum na'a wa ku da hannasu su wal shijara ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsare kanku da iyalanku bari shiga wuta wutar da mutane da duwatsu ne makamashinta malamai sun yi bayanin tsara kai din nan ta hanyar ilmantar da su ne da tarbiyyansu da sa ido suna daidai da hana su ba daidai ba sannan a kula da haƙoƙinsu wajen cin su shan su suturan su wajen zaman su kiwon lafiyan su da sauran abubuwa komin ibadaka in ka bar iyalinka sakaka ba tare da ka karantar da su kai su ba wuta za ka shiga jahannama aljanna zai maka wahala kuma wajen kula da ciyarwa da sauran haƙoƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kafa bil mar'i isma a yudayya man yaqutu ƙure iya laifi ga ɗan adam ya tozata wanda Allah ya wajabta ciyar da shi bai ciyar da shi ba da haka muna kiran iyaye waliyan ƴaƴa ma'aura mata ku ji tsoron Allah ليمتد ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليمتد مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والله أعلم Thank <laughs> you. ta larabawa ya daka fuka ya daka aukata wa fuka na faha to ba ita ta tsokano fitina ba to kuma me za a ce mata idan jinin nan na al'ada ne dole ta daina azumi ta daina sallah idan jinin istihada ne ya zama ciwo za ta ci gaba da azumi da sallah da ibada duka ta nemi magani ta koma wajen likitocin da suka ba ta su kuma ba ta magani Allah ya raba mu da fitina a to al'amarin ba dama wai yanzu mutum daga matan hammazan wa ba su son haihuwa annabi kuma ya ce ta zawajin walujal wadud fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyamah ku auri mata masu tsananin ƙaunarku wanda kuke tsananin ƙaunarsu masu yawan haihuwa Allah ya ji kamalan aliyu na mangi ya ce ko bance ta ƙetara sai ta haihu in ka san kuɗi shi ƙare a suna to irinsu ake so masu gwarne 'yan albarka kenan kan shekara ta yi tagwaye kan azago ta ƙara nan da nan kaga ciki gida ya cika shi ne mai yawan haihuwa ake so ba wanda take in ta haihu sai ta shekara biyar sannan ta sake ba ala kulli halin da Allah mu canza tunanin mu ya dace da na manzon sallallahu alaihi wasallam a ce mutum matarsa ta yi ciki yana bakin ciki amma yasa ta haifi 'ya'ya uku yana gaya ma aminai da abokin abokan arziki su mashi munna kaga an fi son akuya da mutum kenan to Allah ya sauke Allah ya kawo ranan da wannan kwayoyin cutan za su rabi da kwakwalwanmu na'am Thank you. wanda suke to yayi ɗan uwa wanda aka mutu aka bar maku marayu ku ji tsoron Allah in dai baka bashi ba to kaka ci nashi cin dukiyar maraya guba ce mai cin ta bai zama lafiya kuma dukiyarka wallahi sai ta wasu. ba za ta yi albarka ba sannan gobe kiyama ka ci wuta innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara fa sayaslawna sa'ira aya qarara tace ba dukiyan maraya ka ci ba tsabagen wuta ka hadidiya kuma zaka koni gobe kiyama Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya yake mana da maraya mu kyautata masa kada mu munana masa mu dadada masa kada mu cutar da shi wanda ya akasta kuma zai ga akasi Allah ya kare mu a to sai ku bar shi da nauyi bayan annabi za a yi sallan gawa in an ce ana bin gawar bashi yakan ce sallu ala sa'ibikum ku yi madan uwanku sallah ba zaman wanda ake bi bashi sallah ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu cewa ana tsare mutum da ake bin bashi ko da ya cancanci shiga aljanna sai an biya mashi saboda haka ku yi maza maza ku biya mashi kuma ɗan sha biyu me ya kai ka cin bashi in ba neman magana ba wanda tuwanka da miyar ka na wajen mai gidan har rigan sallar kama yakan dinka maka ba ka da kukan school fees kawai ka je ka kama cin bashi da Allah jama'a ko magidanci ba a so ya ci bashi bashi fitina ce bashi bala'i ne bashi musiba ce yana daga cikin bala'in da muke ciki a ƙasar nan cin bashin da aka yi ya fi ƙarfinmu alagafata mala triliyon sama da arba'in da hudu aka ce ana bin najeriya ne triliyon arba'in da bakwai sorry ba da hudu ba da bakwai shi yasa kullum kudinmu yake ƙasa saboda ƙungiyoyin da za su ba da bashin nan da sharaɗi sai kun karya kudin ƙasanku warwas saboda su su tatse ku abin da ke aukuwa ke mun tashi naira ta fi dala daraja mun tashi mun ga haka amma yau dala nawa ake sai da ita naira ɗari nawa za ka bayar a baka dala ɗaya ya kai takwas ko? ina yan canjin ya ne kai kushe nan bakwai da tamanin yanzu sai ka ba da ɗari bakwai da tamanin sannan a baka dala ɗaya pound kota ta san ma dubu shi ya sa ka ga komi ya tashi saboda an karya kudinmu da ƙarfin tsiya Allah ka shiri shuwa gabaninmu kuma kamar sai inda aka yi da kudin kullum kuma cewa ake za a ƙaro bashi za a ƙaro bashi za a ƙaro bashi yanzu dai ka dubi nefa saboda Allah an sai da nefa ga 'yan kasuwa mugaye ba a ba ku wutan wata awa biyu ba bil kuma an ƙara kuɗi wata ya yi a maka bil ba ka biya ba kuma a zo a kwashe wayan da ka siya kanana ka je an ba wani a ce kuma sai ka biya na disconnection haba ko Allah ya isan jama'a bai ishe ku ba kasuwanci ne tunda kun mai da shi na kasuwa to ayi ajalci? abinda kuka siyar a ba ku kuɗi ba abinda hajin da baka bayar baka ce sai an biya ka wallahi wannan tsabagen tsantsabaran zallan zalunci ne Allah kuma bai san azzalimai الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون كان كل حرام جن تلكوا كان قوريوا كان زمان duk wanda ke da shaya yana cin halak ne billahi alladhi jinin talakawa yake sha ka ji laran ce ya za a yi a sati ko a wata baka ba da 24 hours ba yanzu gidajen mu kwana nawa yau ba wuta su sun dan kallo a angon mu ban san angon ku ba ai shine sun dan kallo baka ji kalman bane a kwashe maka wayan da ka siya sai an baka letter na disconnection an sanar da kai an baka notice amma yanzu za ka bar gidanka duk wata kana biya ka dan yi jinkirin biya ne sai dai ka zo ka ga an yaya waya ina yanci aka kasuwanci yake aka mu'amala yake aka kasuwanci yake duk ɗan kasuwa yana kyautata ma wanda yake samun kuɗi a hannun shi ne ba mu da nawa ba Ka ga mutum ya zo yana zazzare maka ido sai ka ce eh, ifiritu wallahi yana wani huci wa ya zo gidanka haka ake kasuwanci shi ya sa dimokuraɗiyya gaba ɗaya ba ta dace da mu ba wallahi kasashen turai ba haka suke yi ba suna gwangwado su yi dimokuraɗiyyar a tsare maka yanki duk da ba muna cewa daidai ne dimokuraɗiyya ba mu islamiyya ce namu to irin waɗannan abubuwa akwai ban takaici hukumomi kuma ba abin da ya dame su in ka ji sun magana ta shafe su ne amma talaka ka mutu Allah ka ba mu masu fahimta to shi ba to jama'a ku ya hakuri abin da ya da sosa zuciya akwai wata baiwar Allah ta ji aikin kenan akwai wata baiwar Allah ya ce kuma wallahi yan alkur'ani ne mai girma amma laluran ciwon kafa ya same ta sun kashe kuɗi ba a san iyaka ba har sun gajiya an mata aiki an sake aikin aikin fa mai tsada ne ba bai dan aiki ba yanzu sun transfer ɗinta zuwa dala daga shika yanzu bil ɗin da aka bada na aikin da za a yi miliyan hudu ba dan kankani a yanzu karanti riga takardun miliyan hudu ba dan kankani ina bayan Allah ina masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga mu cikin Ramadana dan Allah wanda yake da iko ya taimaka a ceto rayuwar mariniyar nan mahajjaciyar alkur'ani kuma ba ta da iya ba ta yaro yan uwanta sun yi har sun gajiya wannan banda ƙananan abubuwa kawo dubu goma a ɗauki hoto kawo ashirin kawo kaza kawo kaza ina za a wannan ƙasa hmm? an ce muna da arziki amma ba mu da hukumar da ke kula da talakawa har ga Allah yanzu yin saudiya ne kai bako ma ka je an maka balantana ɗan gari ko bako zan sai dai ka mutu billahi lalata so ma ake ka mutu a rage sun ce yayi su mun yawa a takaice ana neman miliyan hudu ba ɗan kankani kuma ga takardu ga komi ga lamban waya don Allah wanda yake son tsarin bayani cikin abota alkhairi duk inda kuka kuka ji maganar nan dan Allah ku ceci wannan magainiya a wannan kwanaki masu albarka goman karke na Ramadana lamban waya 0900 tara sifili zero nine zero shida bakwai sifty ɗaya sifili ten kenan shida biyu biyu biyu an gane ai ƙarshen lambar kenan shida biyu biyu biyu ga account number nan ka buga ne don kai kwamfani account number stanbic ne bank idtc shi ne sufuri sufuri zero zero biyu sufuli ɗaya tara uku uku bakwai shida Allah ya haɗa baiwan Allah nan da mutanen alkhairi Allah ya sa a share mata hawaye wanda duk ya share mata hawaye Allah ya share nashi duniya da kiyama Allah ya kyautata zuriyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayensa ah, sunanta rabi'atu sa'adi na'am account number a maimaita ko account number shine Stanbic Bank IBTC IBTC sufuli zero kenan sufuli biyu zero biyu sannan ashirin biyu zero ɗaya tara uku uku bakwai shida mariniyar Allah ce annabi ya ce ana wa yatim ka hataini yawmal qiyama in kana son annabi na gaba kana biye da shi a gobe kiyama to ka taimaka ma mariniya Allah ya bada iko Allah ya sa mu ji wani ma gaba ɗaya ya biya har da kuɗin ɗan tsawainiya don wannan kuɗi ne kawai na sayayyan kayan aiki da aiki ka san kuma yadda aikin asibiti yake bayan wannan duka sai ka ji akwai wata bita da kulli a je a gwado kaza a je a auno kaza a je a ɗauko hoton kaza wanda bai shiga nan ba ya Allah ka raba mu da fitina ka ba marasa lafiya lafiya mutanen alkhairi Allah ya saka muku ci gaba malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون آه بسم الله الرحمن الرحيم جيا من قيد النبي إبراهيم عليه السلام يكفى حجة نقلية دا أقلية وهي da lura da kauni wanda suke nuna maka akwai Allah domin kiran mutanen mutanensa zuwa ga bauta ga Allah shi kadai su daina bauta ma gumaka to hujja ta tabbata ne ya rage ko dai ka yi imani ka sami rahama ko ka ki imani ka fada cikin azabar Allah shi yasa Allah ya ce yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya so bayan an mashi wa'azi an mashi bayani an jawo hankalinsa kuma yake imani to zai dandana kudansa zai gane bayi da wayo tun a duniya Allah ba zai bashi walwala ba domin wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka lahira ko wala hashiruhu yawm al-qiyamati a'ma wa yarhamu ya sha Allah yana jin kai ya rahama ga wanda ya so sai kaga da an gaya masa gaskiya ya ansa da an ce taimaka sai kaga ya bada gudunmuwa da an ce fi sabilillahi sai ce don haka ma Allah ya halice ni in yi dominsa e, don bauta ne Allah shi ne mai hikima shi ne mai hukunci shi ne mai sarrafa abubuwa subhanahu wa ta'ala mai aikata abin da ya so mai tsara abin da ya ga dama mai zartar da abin da yake so fa'ali lima yuridu ne shine mamallaki kuma wani abu abin sha'awa a duk waɗannan abubuwa bai cutar da kowa bai zaluntar kowa komi yana sa shi a mizani na adalci duk wanda ka ga Allah ya masa azaba to fa ba da aydikum ne wa ya'fu an kaseer akwai baramman da aka yi akwai saban da aka yi akwai sakin layi da aka yi kai Allah ma yana yata mafi yawa in ba din haka ba ma raka ala menene ala zahar'i, zahariha min bace da ba wanda zai saura cikin mu a doron ƙasa don zunubin ya isa kuma da gangan muke yi duk mun san ƙarya haramun ne amma mutum sai ya zauna ya shahara ta mun san gulma haramun ne amma sai mu ci naman mutane Annani, manci ba wanda bai sani ba inda musulmi ne amma sai kaga yana yi da kallon matan mutane a titi ada ada ada kaga wani halitta kai Allah ya yi halitta a nan kaji ne. to a nan da yi bane a'a wama yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun wai ka samu mutun ya miƙe sat sai dai an ɗan yi zizza ana ɗan karkacewa ana ɗan lauyewa to inna rabbaka labil mirsad ya lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfi sudur ya'zibu man sha, wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun kuma duk ku gama rayuwar za a juyar da ku a kashe ku a mai da ku zuwa ga Allah ya maku hisabi ya baku sakamako ya Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam allahumma wasallam اللهم حاسبنا حسابا يسيرا شكرا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض في, في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير هذا هو الله ونحن عبيده ضعفاء عاجزين kuma antum ƙarya kuke kafirai makiya Allah masu alfahari da cika baki ba ku zambi mu'ujizi fil ardi waɗanda kuke iya gajiyar da Allah a ƙasarsa saba wala fi sama haka a sama saba ku iyawa a sama kake ko a doron ƙasa ko a ƙarƙashin ƙasa in baka bi Allah ba Allah ya ce zai azabtar da kai babu wani halitta a sama babu wani halitta a ƙasa wanda zai iya hana Allah ya yi abin da ya ce wa kuwa laqahirun fauƙan ibadi Allah shi ne mai galaba mai rinjaye mai aikata abin da ya so yadda ya so kan wanda ya so shi sa kullu halittin wa kullu shay'in ha'ifin minhu duk wani halitta da ka gani yana tsoron Allah yana tsoron azabar Allah ko sarkin Allah bai san samun Allah sai dai karfin hali ya saba saboda akibar yake jahilta dukanmu mabukata ne zuwa ga Allah dukanmu kuma Allah shi ne alganiyo amma siwahu duk wanda ba shi ba Allah ya wadatu barinsa haza huwa Allah ba ka iya kucce mashi in ya kama ka ba ka iya tsere mashi ya kasa kama ka Ta'alallahu an zalika uluwan kabira haka ka shiga taitayinka sakaryan zakara shi ke makuku gwalo yana cikin akulki mai gida na cewa yanka ɗaya da shi za a soma wa malakun min dunin min wali ba ku da majibincin al'amari ba Allah ba wala nasir ba makaimakin da zai taimake ku ba Allah ba inda ka san haka ne in ka yi imani da haka dan me za ka saba masa dan me ba za ka yi masa da'a ba kuma ya tabbatar maka wanda ya yi da'a ya yi biyayya zai ji yadda shi ni'ima da rahama da daɗin shi wanda ya saba yayi ƙadaranci shi kuma zai dandana kudarsa algafa kamalin ala ka haza ala Akilu, ala tatadabbaru ya Allah ka shiryar da mu ka ganar da mu ka azama akan daidai na'am والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم جد هكا ومتاني بفي الدبع وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حتى ولن دسفة إيمان ما في يوم ما أنفاد الشركة وني يتشي مالا <laughs> ai muna wajen malamanmu ko malamanmu ne na sallah wasu suna da wasu malaman na ce suwa ne ya ce masu ɗan ba mu taimako ke sunan kenan kana da wani malami mai baka sa'a kana da wani malami mai baka dafa'i wai dafa'i ai kai ne dafa'i saboda Allah ka je an ce ka kawo ƙatar rago mai sirdi baki da mutsatsen ƙaho ka taba ganin irin wannan ragon baka gan shi mulmul ba in mace ta je aka gabatar da kuɗi sosai a ce ki kawo gwadogwadon zakara mai sirdi, zai hau kanshi maye wani lokaci bokanci fa daga kwaɗayi yake somawa a zauna a ci kullun kaji su zo agwagi su zo sai ya ayyana wani kala na dabba ya ce shi za a kawo don dai waye maka bani ya mai da kai dolo a ka tamun bakar shanwa da shi za a yi aiki ai kai ne bakar shanwa walazina kafaru bi ayatin lahi wal qa'i waɗanda duk suka kafice ma ayoyin Allah suka musanta gobe kiyama gamuwa da Allah da hisabin Allah da sakamakon da Allah ke mabayi ba su yarda da shi ba to za ka ga suna aikata masha a kama sha'u yadda suke so haka suke aikatawa ula'ika ya isu min rahmati sai waɗannan su suka yanke ƙauna daga rahamata ba su ba ta la nasiba lahum fi rahmati ba su da rabo a cikin rahamata ‘ya'yan hasara ne hasirar duniya da ba nan ba can ai ba dole ba ne kai shinka kai kudi ka rasa imani kuma ba kuɗin, ba biyan bukatar sannan nama na jira ga tsiyata uku waɗannan su ne matsiyatan duniya ba a ji daɗi ba a duniya lahira jihar nama. ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin su da'u, ka raba mu da ashkiya'u. wa ula'ika lahum azabun alim waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi mai zafi na tozarci a duniya na jahannama a lahira a duniya Allah zai soma nuna iyakansu Allah ka kare mu na'am فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر جب بيان nan da وطن yi ma maimakon gwiwansu ya sanyi sai kafici ya daɗa shiga zukatansu da inadi da girman kai da hankaɗe da bangaje da ture gaskiya da take ta da kutsa kai a cikin fadamar ɓanna ba ji ba gani gadan-gadan ya Allah ka shirya da mu ka ba mu ikon an san gaskiya duk inda ta fito girman kai mugun rawani rawanin tsiya Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi babu amsa mai kyau da mutanansa suka bada illa an qalu bal sun taru shugabanni da waɗanda ke mabiya suka bada umarni ga umarnin da suka bada suka cewa uktulu ku kashe yaron nan ibrahim in kuka bashi ya karfi zai zama mana bala'i a gari aw harriku ko ku hada wuta rigirgi ku kurmushe shi ya kone ya zanto ka a kaza tabbas sun tara jama'a sun yi kuwa sun azama kowa ya samo gumagumai sai da suka haɗa gumagumai na fitan hankali suka kewaye da gini suka haɗa balbalin bala'in wuta baka kusa da wajen baka iya kusa da wajen magabata suna cewa ba a taɓa haɗa wuta a duniya da ta kai wutan da aka haɗa don a saka annabi ibrahim ba me laifin shi ya ce a bauta ma Allah ɗaya da haka duk wanda ya rike tauhidi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙarya ka ce wai za ka zauna ba wanda zai cakare ka ya hantare ka ba zai yiwu ba saboda mai shan giya abokin gabanka ne mazinaci abokin gabanka ne mai bin maza abokin gabanka ne ɗan maɗigo abokin gabanka ne ɗan fashi abokin gabanka ne kidnappers abokan gabanka ne alagafa da malam hatta mai zama ya yi tsegumi ya hasada ya ci naman mutane duk abokan gabanka ne karuwai duka za su haɗe maka kai ba sa son ka duk wani mai ɓanna a takaice mai saba ma Allah a dunkule sai ya yi gaba da kai saboda kana ce mashi ya dawo ya bi gaskiya amma in sharholiya kake yi ka yi wa'azi ko wa'azin kake yi kai ta tumɓe ne kana batsa kana faɗi ana dariya hula na faɗi sai ma a baka kuɗi kafin ka tashi ka zama ɗan tata saboda mutane abinda suke so kenan ko kana ba su falala wanda ya sallah iri kaza daren 23 ya karanta fatiha kafa kaza a kowace raka'a kul kafa kaza ai kai ne kul kana kulla mutane cikin bid'a zai samu aljanna cikin sauki zai shigar da dangin iyayen shi na uwa cikin sauki guda kaza na uba kaza za a buɗa mashi kuɗi to san dan adam da kuɗi kuma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma za a ba shi ‘ya'ya na gari komi nashi zai kaza ba zai taɓa ciwon kai ba balantana na sawu balantana na ciki shi kenan sai ka ji ana waliyan Allah bahayin Allah masu falala kana zaune sai a rinka jifanka da dubu-dubu to ka san jifa da dubu daɗi gare shi ko ai ba jifa ne da dutse ba mala in aka jefe ka da dubu in so samu ne ko awa ɗaya za ka yi sai ka ce ta yanke ai ta jifa ta jifa Allah ka shirya da mu to waɗannan mutane suka ce a kashe annabi ibrahim suka haɗa wuta rigirgi ba su iya jefa shi ba sai da suka yi majajjewa daga nesa suka cilla shi suka cilla shi ya tafi da hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi ya ce shi annabi ibrahim ya faɗi fa'an jahullahu minan na kafin ya dira cikin wutan umarni ya zo daga Allah ya na rukuni barda wasalaman ala ibrahim wa aradu bihi kaida faja'alnahumul aksarina" aka ce wuta zama mai sanyi sanyin ba wanda zai cutar ba salaman ala ibrahim ka san yanzu wani in bai maka ba shan AC ba ya kwana a ciki sai ya tashi hanci na tsiyaya kaman inda rawa da damina ko ba haka bane don talakawa ta sa mana AC ya hura mu ya hura mu cikin dare ba sai mu tashi muna mu karkata ba sanyi mu lema ya dame mu an saba a fama da dan mafici a kurin sauro an rafa ta mana sanyin mai ni'ima annabi ibrahim sai ji kawai kamar yana aljanna ashe da wahala yake sha wuta ta gama balbalin bala'inta har ta zama toka aka bude eh, ya tafi ya zama toka sai ga ibrahim kawai ya fito ya daɗa mulmulewa ya daɗa kyau yana shayi ai malam ba wani abu mai tasiri sai da izinin Allah wuta na ƙonawa ne da izinin Allah yawa kana cin abinci ka koshi ne da izinin Allah wuka na fata ciki ne da izinin Allah duk wani dabba mai guba in ya ciza ko ya sara ko ya tsana ko ya halba ai yana tasiri ne da izinin Allah idan Allah ya tsauke ma mutum shikenan shikenan ana cewa kwanan shi takwas a gidan wutan nan da aka tambaye shi wata rana a rayuwarka gwagwarmayarka wani lokaci ka fi shan daɗi ya ce sanda na kwana takwas a gidan wutan nan lokacin na fi jin daɗi na fi morewa na fi shagali fa'an jahullahu minan na Allah sai ya tsashe shi barin wannan wuta da suka hasa inna fi zalika la'ayat wannan ya ishi duk mai hankali darasi ana koya maka darasi ibra ta'tabir tatta'iz ka dauki abin lura ka san Allah ya isa ya zan abin bauta amma ba mai gane wannan liqawmi yu'minuna sai mutanen da suke da imani da Allah su ne suka san wani mutum ko aljan ko dabba ko wani ƙwaro ko dare ko rana ko ma menene bai da tasiri sai Allah ya kaddara ya same ka kullai yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal almu'min wannan shine gaskiyar magana ci gaba وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومعويكم النار وما لكم من ناصرين الله أكبر وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا لا mawaddata bainakum fil hayati dunya kuma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin annabi ibrahim yace kai can takri'an wa tawbihan inna mattakhasum min dunillahi awsana ku ba ku da hankali ne mutum mutumi za ku bautawa ku ba Allah ku rike su abebanin bauta ku ban Allah mahalicinku ku mai azurta ku mai ba kai ko dai iskan da muke shaƙa a nan kawai aka tsaya nawa za ka biya ka tuna fitin da ka leƙo duniya kake shan iskan nan har yau ba a ɗauke maka minti biyar ba kowannan nawa za ka biya mara lafiya in ya je asibiti Allah ya kare mu aka sa mashi wannan bututun oxygen din yana fa shaka ne da wahala wani ma yana shaƙa bai san yana shaƙa ba ya ta hayyacin shi to amma sunduki ɗaya nawa ne alaka fa amma na Allah muna ta sha muna ta shaƙa wani ya shekara goma a rayuwa ba a ɗauke mashi ba ko na minti biyar wani ya shekara talatin ma hamsin sittin saba'in tamanin daidai da rana ɗaya ba yajin aiki an ce yau ba oxygen ɗin da za ka shaƙa ba kuma bai kare ba da yake Allah Allah ne Ar-Rahmanu Rahim wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina me yasa kuke bauta mu gumaka mawaddata bainukum wai saboda wata kauna da ke tsakaninku kauna kawai ka kaunaci Allah ka so Allah ka bauta ma Allah ka kyale duk wanda ba Allah ba in yace ka bi hanyar da za ta saba ma Allah mawadda din kuma kacal fil hayati dunya ta tsaya a rayuwar duniya ne domin yanzu da za ka kama wushishire wal taqati saqu saqi ila rabbika yawma idhnil masaq wallahi ba yadda zai yi da kai duk san da yake maka kuma atibba doctors na duniya duka shahararru waɗanda suka goge a fannin rashin lafiyanka duk su taru a kanka wallahi sai ka tafi sai ka tafi shi ma kanshi in nashi ta zo nan wukaken shi da na'urorin shi da hangen shi da ilimin shi ba zai amfane shi ba shi ma sai ya tafi ya yakfina haza ibratan wannan bai ishe mu mu gane mu lura mu dawo da hayyacin mu bauta ma mahallicin mu ba ma'ana mawaddata bainikum fil hayatid dunya aya tana nuna mana anan soyayyan take tsayawa duk soyayyan da ba Allah ne ake nufi da ita ba iyakanta duniya malam ko ɗanka ne yake son ka saboda abin hannunka wala iyakanta duniya ko matarka kake so saboda wani dalili ba dan Allah ba iyakarta duniya ko ita take son ka saboda wani dalili ba dan Allah ba iyakarta duniya summa yawmal qiyamati to ta tsaya a duniya to sannan duk za ku mutu za a tashe ku to a yinin tashin alkiyama ya furu ba'adukum bi ba'adin wannan sashi zai bijire ya tabaru'i da sashi da wanda ake bautawa da wanda yake bautan sannan za a yi kace nake abinda bahaushe yakan ce uwanka ubanka sannan za a yi tsakanin allolin ƙarya da masu bautan allolin ƙarya wa yal'anu ba'dhum ba'dha sashin su zai tsine masashi shine wata aya take cewa kullama dakhalat ummatin la'anat utaha idan madugu ya so ma tafiya muridi ya biyo baya ya tsince shi madugun shi a jahannama shi au kai ma kana nan Allah ya tsine maka madugu madugu sai dubi muridi ya ce Allah dai ya tsine maka ku kuka zuga ni na kai kaina ba inda Allah ya kaini ni ba ce tsinan ne kai kace mana kana kai mutane aljanna akwai wuta ashe wuta kake kai su kaji ko kaji ko amma yau an ce a bi Allah a yi sujjada ga Allah a daina makato sujjada bakinka na kumfa wai an zaki shehunka la ilaha illallah wa annal masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada masajid ka dubi tafsirin magabata sun fassara shi da abu biyu ne masallacin Allah Allah ake bauta a ciki kanka shiga ka bauta mu wani masajid a azabul sujud ana karya su ne a yi Allah sujada da su kakka karya su kai ma wani sujada, ku duba tafsirin magabata za ku ga fassarar nan biyu la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna duk girman rana da haskenta da karamar da Allah ya zuba mata hasken na wata mai ban sha'awa Allah ya ce kakwai sujada ga ɗayansu ku yi sujada ga mahalicin da ya halice su ne amma fa da sharaɗin in shi kuke bautawa in kuma wani kuke bautawa ba shi ba to lakun ma ta sha'una yayin eh, kwarai kuwa wanda bai bautan Allah ya ce yi abin da yake so Allah ya ce i'malu ma shi'tum kowa yi abin da yake so a'a irin wainan da ka toya shi za ka ci ɓaramɓaraman da ka yi da shi a kai za a yi maka hisabi in ka kyautata ka ga kyautatawa in ka munana ka kwashi sakamakonka na munanawa wannan ranar ba wani ɗan gata ba wani shugaba ba wani mai kuɗi ba wani ɗan lele yau malayan fa'umatun wala nuna. illa man Allah bi qalbin salim komi da muka ambata da wanda bamu ambata ba yanzu ba zai amfane ka ba sai ka zo lahira gaban Allah da zuciyar da ta kukuta barin shirka kowace irin shirka ce shirka ta aiki shirka ta zance shinka ta fadawa cikin wani yanayi ka zo ma Allah bi qalbin salim min ash-shirki subhanahu wa ta'ala ya ce shi kenan bayan sun gama tsine ma junansu wa ma'awa kumin na ya ce to duk makoman ku wuta wa malakun min nasirin kuma wallahi ba ku da mai taimako da zai tallafa ya raba ku da gidan wutan nan kuma ka san wuta ko tsoma mutum aka yi an gama da shi na rabbana innaka man tudkhilan nar faqad akhzaytahu wa mal na min ansar Allah ka kare mu فآمن hmm. له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم duk ƙasan بأيا باوندي إيماني wanda ya yi daga tsara matarsa sai ɗan babbansa ɗan uwan annabi ibrahim ɗan shi lutu shi kawai ya imani a cikin mutanen waje Allah ya ce baggarin ka tafi ƙasar sham waƙali sai ya ce lutu lutu kaga saboda an ɓata sunan yanzu da na ce lutu lutu wani har ya ɗauki abin ya kai wani waje da Allah mu rinka sama mu lubi dan mu dawo da darajar sunan shi alkur'ani ya kira aikin bin maza fahisha ya kira shi itiyanin zuku an gane shi yasa da yawa ana kyaman ka jingina aikin ka ce luqiyun ana kyaman haka saboda kakka jingina aiki mummuna ga mutumin kirki duk da ba kana nufin shi yake yi ko ya yadda a yi ko wani abu mai kama da haka ba yawwa kakka jingina mun yi bayani kwanan baya ina fatan za mu yi istiska mu yi istihbarin bayanin da muka yi mirin kolin wa kala inni muhajir ya ce to Allah fa ya umarce ni in bar garin nan in nufi biladi sham lutu alaihi salam ya ce a tawai sai mu tafi in ka bani kai ma ma shugaba ni mabiyi ya zan yi inni muhajirin ila rabbi ai muhajirin haifu ila haisu amarani rabbi inda ubangiji na ce na koma Shekenan suka tattara kaya suka kama hanya su uku kenan da shi annabi ibrahim da annabi lutu da matarsa sara ya zo cikin sahihin hadisi ibrahim lokacin da zai wuce ta wajen wani jabbari mugun mutum kenan ta kadari hasabibi an nemi kiyin Allah sai ga saratu matan annabi ibrahim sai ya kyasa sai ce kai zo wannan fa ya kuke da ita kala ukti yayan uwata ce to an ce shi wannan mugun mutum kasan azzaluman shugabanni sukan ce a zaga ko budurwa ko matar aure wanda aka ganta dalle liyatu a kamana kullum sai an kama shi sabuwa to sai gashi sun zo za su wuce ya ga taimashi to kuma su a abin nan nasu in ka ce ‘yan uwarka ne sai a kyale ka ce ‘yan uwa ta ce sai zo wajenta kaya aka yi sai ai na ce maka 'yan uwa ta ce ka kafa kai mun karya faɗi gaskiya to a lokacin ya faɗi haka domin ina muminan kuma innamal mu'minuna ikhwatun din mu'minai yan uwan juna ne din mu'minai yan uwar juna ne saboda haka yan uwa ta ce ta addini kenan sai ya kyale ta ya yi iya ƙoƙari kamar yadda wasu bayanai suka zo ya kai gare ta sai Allah ya tsare ta da karama sai ya firgita ya tsorata ya ga kamar za a hallaka shi ya ce kai wannan akwai magana sai ya kyale sai ce ga hajaran nan ce mata hidima a sauka lafiya tufin shekaru aru aru ba su haihu ba tsaya ke ji matan kirki sai ta ce mai gida tun da Allah bai ba mu haihuwa ba ko za ka gwada wannan da aka bani kila Allah ya bayar mu samu ɗa to ke yanzu mijinki zai aure kin kama hauka ya kumbo zo mudi zo buba ku zo babanku zai kawo fitina gidan nan an gama zaman lafiya lailaha illallah kaji wata na hada ƴaƴanta za a yi ma'uba taron dangi zai aure wata zo tana maka waka wai an daji kunya tsohon tsofai da kai za ka je ka kwaso <laughs> kanka mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah yau da safe muna karatu da mata bisa munasaba wacce ce malam ga wani abu da aka yi ma mace ce da mijinta sun dan samu kwana biyu sai zai aure sai ta ce wallahi in kai auren nan sai na kashe ka sai na kashe ka dai dariya bai daina bai auren shi tsiyan yau daban na gobe daban zage-zage habaice-habaice abin ba daɗi dai ko kunya ba ta ji tana girma tana da rashin hankali sannan to gidan shi daban da mahaifiyarsa mahaifiyarsa sai ta zo sai ta ja sunan mahaifiyarsa gashi gata ga mahaifiyar ta ja sunan yanka na mahaifi shi ta dube shi cikin gushi idan ka haifu a cikin wanke, dafata fata a wajen ta kuma kyawo sunan uban ka ban takarda ya yi shiru ya dubi mahaifiyar shi yana murmushi ya rasa abin da zai ce ta nanata ta sake nanatawa can uwar ta ce baka haifu ba ne baka haifu ba ne ba ta ɗaya kacal na sunna ya ce na sake ki saki ɗaya sai kuma kuka munafuka irin wannan saki ɗayan ya fi uku ƙarfi don ko sha'awan ganinta ba zai yi ba to mata ku ji tsoron Allah kada ku yaƙi addinin Allah ku tsaya a kan inda Allah ya tsaye da ku ba za ki gane bala'in ba sai kin haɗa ‘ya'ya bakwai duk mata takarken ta isa ce ‘ya'ya biyu ko uku amma ba wanda ya ce ina suke sannan za ki gane bala'i kina hauka za a auri ‘yan uwarki kuma annabi ya ce layi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Allah ya shirye ku iyayenmu mata innahu lalle Allah subhanahu wa ta'ala huwal azizu shine mabuwayi idan ya hukunci yana da izza kuma ya isa yi, ba wanda ya isa ya ce mashi don mene kuma ba wanda ya isa ya ƙin yin masa ko kana so ko ba ka so yanda yake so haka zai yi da kai domin Allah ya mallake ka ya mallaki abin da ka mallaka dukkan ƙashin tasarrufin shi ne in ya so ya baka in ya so ya hana ka in ya ga dama abinda ya baka ya kwace abin nan wanda za ka rike ne ko a jikinka mutum nawa ake haifa da ido ya zan bai da ido daga baya mutum nawa ake haifa da ji ya zan baya ji daga baya mutum nawa ake haifa da hannu ya rasa hannu daga baya mutum nawa ake haifa da sawu ya rasa sawu daga baya Allah ya falu ma ya sha wa ya hukumu ma yurid la radda li khada'ihi la yusalu amma ya fa'alu wa hum yusaluna ka koma ga Allah ka yi imani da shi alhakim duk abinda ka kaga ya hukunta duk abinda ka kaga ya zartar akwai hikima a ciki zance ya faɗi wani aiki ne wani hukunci ne wani abu ya kaddara maka wallahi akwai hikima barin ka talaka shine tsiranka gobe kiyama akwai wanda talaka ne tibis wallahi da za a ba shi dukiya mala da za a yi tataccen ne. amma yanzu ya zo ya share masallaci ya zuba ruwa a gwangwani bayan Allah su ɗauka su yi alola ya kira allah illa dan ne in ba ladan bane kuma ya zauna yayi nafila yana jiran liman to arzikin shi kenan wallahi aka bashi irin waɗannan jimajiman motocin da irin gidajen nan wanda zaka wuce kaga an zo shi kaman yayi ruku'u to ba za ku sake ganin shi a masallacin la ya share ko ya zuba ruwa a bangoni sai dai ku ji shi ya ɗebo 'yan mata karuwai yana jin makarantu manya yana ɗiban su su mrs gozi su meri su sicilia duk ya fitine ku a anguwa ashe a bar shi talaka shine arzikin shi wani kuma da aka yi shi talaka ta wallahi nufin asirin shi kenan kudin na karewa sai ya kafice ma Allah amma da kudin nan suna daɗa shigowa sai ka ji yana a kai ma bayan allon anguwan buhun shinkafa a kai ma wancan a haɗa da hamsin na kefa ne a kai ma wani rigan sallah a kai ma wancan dangi ko ya yi musu sun da a asin tuntuni to da ba shi kuma sai ya zama wani iri sai ya shiga sumbatu yana Allah an duba fayil mu, Allah an manta da mu ne a ɗan duba fayil ɗin nan ai kaga wannan kalma ne mummuna wanda take iya kai mutum garida wa ma kana rabbuka nasiya Allah ne za ka kubanta shi da mantuwa hakimun ne saboda haka in kaga yi hukunci ka sallama ka gumi abin da ya hukunta mai daɗi ko mara daɗi sai ya zama maka alkhairi a ƙarfe. hikiman na nan biyowa hikiman na nan biyowa yanzu duk za a zo nan kowa a bi shi da miliyan ɗaiɗai sai ni ba a ban ba kada in damu in gode Allah ‘yan uwana sun samu da ya ƙare a kaina ban samu ba akwai hikiman Allah a ciki sai dai ba da yawa akan gaza fahimtar wannan da yawa akan gaza fahimta wallahi akwai hikiman Allah kila da an baka miliyan ɗin ka je ka kallo wata ‘yan roba-roba sabuwa kal jin daɗin zaƙin injinta Allah gafata malam ka ci ko wuta ka kaje ku yi kulikulin kubra ita dai ta tashi aiki kwandan kai kuma kila ka ɗaya ko biyun duka ka rasa ina amfanin kuɗi a gada ba a baka ba da ya zama alheri saboda haka duk abin da ka ga Allah ya hukunta ka gode ko bala'i ne baka san irin curin bala'in da ya ture ta ba sai ka maka ‘yan wannan kuma baka san yaya karkenta zai kasance ba kila sai ka yi dariya bayan ka dare Allah ka ba mu ikon yadda da kai ka ba mu ikon ni kauya ka sa muna cikin allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum